mutane daurawa dan Allah dan annabi ka yi hakuri ba ma kai ba da duk sauran mutanen da suke jin haushi idan sun ganni a wani yanayi ko kuma wata irin rayuwar da ba sa so dan girman zatin ma'aiki duk ku yi hakuri amma alƙawarin da na ɗauko tabbas na cika mafi mahimmancin alƙawarin da na ɗauka shine ba za a ƙara jin ina zancen batsa ba ko kuma irin ina zage-zage ina zagin mutane gaskiya ban ƙara yi ba tun daga wannan lokacin to sannan shi ma sai irin wannan abubuwan idan kun ganni duk lokacin da nake a gidan ina zaune abun duniya sai ya ishe ni akan wasu abubuwan na rayuwa ta gashi ba ka sanyi. Ni da matun da na ga murja ta je kamfanin Hisba ba a yi mata aski ba wannan attachment din ba a gwaigwaye shi ba ta dauki wata hula ta dankara na san cewa akwai raini a ciki. Dama ita tururuwa ta so lalacewa ai fifike take yi. Ai ban ga laifin murja ba murja kin mun daidai jama'a tribo safo murja. Duk waɗanda suka yi wa Abba Kabiru Yusuf hidima a Kano bai ambaci sunan kawai murja zawarawa ka ji wani zance mm. ai dai alhamdulillahi to dai wallahi dai an yi abin kunya wai a ce wai gidan gyaran hali wai da me ake cewa su mm, kotuna wai suna musayi yawo wannan yana ba ni na ce ba wannan ba ni na ce ba har da ƙarshe ana nema a ɗora lauyoyi jama'a ina daɗe da gaya muku ku jidi lauyoyi duk abin da za ka yi ka jidi lauyoyi za ka sami yancin kanka mene a ciki wannan abin bilalazi duk ba wani abu bane kuna da ɗaga mata martaba ne kuna da kai ta inda Allah bai kai ba wace ce murja astaghfirullah mutum ce abin halitta kuma ita ma abin hidima amma abin nata ai bai kai a ce wai gwamnati wai tana wannan inda inda ba haba da Allah